sai ka ga arne da musulmi lokaci guda suka fara kasuwanci ko suka fara wata harka sai ka ga musulmi ya zama dan albarka me yasa ba zai albarka ba suratul fatiha so nawa ke sauke ta auni so goma sha bakwai banda sauran surori jama'a so goma sha bakwai ka karanta suratul fatiha a ne a cikin raka'o'i goma sha bakwai na salloli da kake guda biyar to ina ma a ce kuma musulmi suna ba da kula game da tilawa ta alkur'ani nazari game da gane ma'ana alqur'ani a tashi a yi tahajjudi da alqur'ani wa min al-layli fatahajjab bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda ka karanta alqur'ani kai sallah ko da raka'a daya ce ka karanta alqur'ani da daddare kafin ka kwanta ko da aya guda ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce, wanda bai samu damar karanta komai na alqur'ani ba sai ya karanta amanar rasulu ta isar mushi jama'a mun gane wannan da kyau ko shine yace wannan littafi ne mai albarka wanda muka saukar fattabi'uhu dan haka ku musulmi ku bi wannan littafi wattaqu kuma ku yi taka tsantsan kar ku kauce wa littafin la'allakum turhamuna in kuka bi alqur'ani kuma kune kuna taka tsantsan domin in kana biyayya kuma sai ka rinka kana taka tsantsan dan a lokacin shedan zai taso ka gaba kun san cewa kowa shedan na kama shi da yadda yake ne Eh, shi dan zai iya kama jahili da jahilci zai iya kama fasiki da fasikanci fasiki in yi yunkurin tuba sai shaidan ya ce mishi yau kai dan me zaka tuba ma laifin yayi yawa yaushe ma Allah zai yafe maka kai baka ganin laifukan ka sun yawa ka ci gaba kawai kun anan ya ƙara batar da shi da fasikancin shi a wannan lokacin kuma zai zo ya samu malami mai karatun alkur'ani shi kuma sai ya samu shirya ya rinka tunanin bari ya birge ai babu ishi ba wanda ya kai shi iyawa ba wanda ya kai shi kaza ba wanda ya kai shi kaza to don haka lallai in kana bin alkur'anin kuma sai ka rinka kana attaqwa sai ka rinka kana taka tsantsan